ikon saurara da kuma aiki abin da malam zai karanta shek abdullah ah, usman gadon kaya wadda ya takaddar mashkura Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaskiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki malikul samawati wal ardi malikin sabai da gasai wanda ya ba mu lafiya ya kuma ba mu iko na halartar wannan gari mai albarka garin halitta a wannan rana mai tarin albarka a wannan lokaci mai albarka don tunatar da kanmu abubuwan da za su taimake mu akan addinin mu da kuma rayuwar mu gaba daya kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar insha Allah tabaraka wa ta'ala fadakar mu za ta kasance akan tarbiyya irin yadda iyaye suke da sakaci akan tarbiyya musamman tarbiyyar 'ya'ya mata za mu yi magana a kan me ya kamata musulmi ya mai da hankali a kansa wajen tarbiyyantar da 'ya'yansa don kada su zaman tutun shaye-shaye ko su zaman tutun daba ko kuma su zaman tuka ruwai ko ma su zaman tuka walai abu na farko tarbiyya tana da muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda kuma su ma 'ya'ya din suna da muhimmanci kwarai da gaske za ku ƙara ba da zai yi na da ku ƙara ku ƙara samun ƴaƴa a musulunci ni'ima ce ba ƙaramin ni'ima ba ni'ima ce babba ta sa malamai ke cewa al'auladu zinatul hayati duniya ne kamar yadda Qur'an ya yi bayani ƴaƴa haihuwa tara zuri'a wannan kwalliya ce ta rayuwar duniya wanda da ita ne mutum yake samun ado kyakkyawan ado Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala lalle dukiya da 'ya'ya kwalliya ce ta rayuwar duniya kaga a ce samun 'ya'ya arziki ne samun ya'ya mutuntawa ne Allah ya yi maka to bai kamata idan Allah ya mutunta kai baka ya'ya kuma ka yi masa butulci ba ya'ya qurratu ayni qurratu a abai wa ummahat ya'ya da su ne ake samun hasken rai iyaye su samu kwanciyar hankali amma idan 'ya'yan suka zama na kwarai ba wai ya suka zama yan shaye-shaye ba ba wai ya suka zama barayi ba ba wai idan suka zama yan fasa gwauri ba ba wai idan suka zama yan ta'adda a gari ba ba barayin waya a masallaci ba ba masu sace wa mutane takalma a masallaci ba ba masu yayo da daddare suna tsaga motocin mutane da jam suna sace musu yayoyi ba ba 'yan zane a kasuwa ba waɗannan ba su ne 'ya'yan da ake farin ciki da su a rayuwa ba da yawa daga cikin iyaye akwai waɗanda suka yi sakaci suka haifa wa duniya 'ya'yan da za su rayu a cikin ta amma 'ya'yan banza ba 'ya'yan kirki ba bayan Allah na gari salihai ibadun rahmanul kullum waɗanda suke masu ikhlasi kullum addu'a suke yi Allah ya ba su 'ya'yan kwarai ‘ya'yan masha Allah tabarakallah ‘ya'yan mutunci ‘ya'yan da za su ciyar da gari gaba ‘ya'yan da za su taimaki al'umma ‘ya'yan da za su taimaka wa gari ‘ya'yan da za su gina jama'a ba ‘ya'yan da za su rushe gari ba ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما haka suke addu'a ya ubangiji ka ba mu cikin matekun da ka ba da zuri'ar ka ba mu abin da zai faranta mana rai shi ne ta aini wallahi akwai 'ya'yan da kullum sai sun sa iyayen su kuka akwai 'ya'yan da wallahi ake da na sani da ba a su ba akwai 'ya'yan da mutum zai ce da ya sani da bai zo duniya ba nan saboda shi saboda bala'in da suke dauke da shi da fitintunin da suke dauke da shi da sharri da suke yaɗawa a cikin al'umma wanda duk za mu zo mu buga misalai a kansu shi tarbiyya wata babbar aba ce da ya kamata iyaye su ne da hankali a kai ɗan wani ri'ayatul ahli wal auladi kula da renon iyali da renon yaya wa tanshi'atihim ala fisalil khairi da kayan da yaran nan da renon su akan ɗabi'u na alheri wa rashadi da abin da yake akwai yardar Allah da bin umarnin Allah wannan shi ne zai kai mutum da gashi ya rayu rayuwa mai daɗi ya rayuwar da Allah yake santa rayuwar da Allah ya yarda da ita Tushiyar wannan shi ne rayuwa da mutum zai yi a cikin fushin Allah a cikin saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Allah ya ta jan kunnen mutane القرآني القرآنية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شجاب لا يأكون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقول الدقي إيماني وكيلا يكاوكوكو وكيلا يكيالوكو وكالوكا wadda makamashinta mutane ne da zuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce ku yi kokari ku yi aiki ku tsare kanku daga wutar da itacen da take haɓaɓɓata shi ne mutane dan adam ku kiyaye kawukanku daga wutar da Allah ya tanadi zuwa su ake zuba mata tarin da haɓaɓɓaka tana haɓaɓɓaka tana yin zafi akwai mala'iku akan wannan wuta masu kauri manya karfafa ba ta saba wa Allah abin da Allah ya umarce su kuma suna aikata abin da aka ba su umarni Abdullahi dan Umar yake cewa annabin mu annabin rahama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ko da mutum da ya cikin ku ya ku bayan Allah ne kiwo ne kuma wallahi sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da ya dora masa kaji da kyau da babban baki da masani ba ga darar aure ba da tara 'ya'ya wallahi wallahi sai Allah ya tambaye ka akan duk 'ya'yan da ka tara me yasa dan ka bai zambi ba me yasa dan ka zama dan kwaya me yasa ƴar ka ta zama mazinaciya kuna ta haifar 'ya'ya kuna barin su suna yawo a gari suna bayyana tsiraiki Ƴaƴan musulmi ba 'ya'yan kafirai ba a cikin garin musulmi karkarar musulmi da malamai da masallatai da addini da musulunci da qur'ani da hadisi amma yayan kusa ya yawo rana a gari sun zuba musu ido kun gyale idan an zo biki ba a iya gane cewa yayan nan ya'yan musulmi ne a yi kida a yi rawa mata su fito su bayyana tsiraici su ce ce samari su ne biyan mata a mota a zagaye gari a yi iskanci akwai inda har amarya ake sacewa wallahi akwai inda aka je ɗaukar amarya wani ya zo kawai suke shirya din wallahi ba na kawai zo da sabuwar mota ana ina amarya ina amarya amarya kuma ta ga sabuwar mota ta ɗauka idan aka zo ɗauka ashe barayin amarya ne suka loda ta suka gaba da ita sauran ƙawaye aka bi da sauran tsohuwar akori kura da ayi yo ana tafiya da yayi kana yayi kana haka kewa ce kawai suka je wani guri suka kewaya suka buɗe suka buɗe amaryar suka yi farna da ita a daren sannan suka sake dawowa da ita gidan mijinta aka ce ina ku ji ana ta neman ku suka ce ai wallahi fanco kuka yi sun yi fanco sun yi faci ne a hanya la ilaha illallah wannan jin da amaryar aka shirya saboda an aurar da ita daga mijin da ba ta so da aka ta sa wanda take so ya zo ya ɗauke ta sai ban kwana da shi ya ummata muhammad ya al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wasu mutane ga manzon Allah ran tashi kiyama kun bar yayan ku sun lalace daga yarinya a gari tana yawa wallahi ba za ta kai ta ce daga ilugu ta tumu ba mu tarbiyya islamiyya an zubar da mutuncin musulunci hijabin nan yau ya zama ba kowa wajen wasu ana ganin takurawa ne ana ganin matsantawa ne kuma waɗannan 'yan matan da suke bari suna yawo a gari suna abin da suke su ne za su zama 'ya'yan waɗannan yaran nan gaba wallahi iyayen su za su haifi yara a garin nan su zama su ne 'yan garin yanzu ba za mu yi riko da hannunsu mu zo da su akan tarbiyya islamiyya ba yanzu ba za mu yi riko da hannunsu mu gaya musu magana na alkhairi ba yanzu ba za mu tsaya mu gyara garinmu mu gyara al'ummarmu ba yanzu an kai lokacin da ka da garanti za ka auri yarinya sai an ji an yi gwaje-gwaje saboda baka da tabbas watakila tana sauke da wannan ciwo mara shaɗi ciwo mara kyau ciwon da ba a son ciwon ƙanjamau wanda Allah yake cewa lura in fi ahlihi mutum shi fa mai ciwo ne akan iyalinsa wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma sai an tambaye shi dangane da kiwon da aka ba shi iya mar'atu bai fi baiti zawjiha mace matar aure mai kiwo ce ki ji da kyau a gidan mijinki wa mas'ulatun an ya kuma wallahi sai an tambaye ta akan kiwon da aka dora mata hadisin bukhari hadisi na 893 hadisin muslim hadisi na 1829 manzo Allah ya ce kowa mai kiwo ne wallahi ai yaran gida wallahi har direba sai an tambaye shi wallahi har mai bayan fulawa a gida sai an tambaye shi wallahi har mai gadi sai an tambaye shi wallahi har da fashi sai an tambaye shi wallahi har waye sai an tambaye shi ba wanda ba za a tambaya ba to ya kamata mu shirya mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu a abubuwa guda biyu ne suke gudana hasanatun wa sayyi'at kyawawan ayyuka ko munanan ayyuka wanda ya yi ƙoƙari ya gina lahirarsa tun daga nan ya aikata aiki mai kyau zai ga mai kyau a kiyama zai ga kyawawan ayyuka zai ga gidan kwarai zai ga alheri zai ga albarka wanda kuma ya lalata lahirarsa tun a nan bai kula da dokar Allah ba ya bi ra'ayi da son zuciya د سن دنیا تو زیدم لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي قبل الموت بانيها وان بناها بخير صاب مسكنها وان بناها بشر خاب بانيها وإن بناها بخير صاب مسكنه وإن بناها بشر صاب بانيها لا دار للمرء وتبقى إذا وإن جلافة بيزونا فهي مسوها sai wanda ya gina shi tun yana duniya akan makallahu tun a nan duniya ake gina gidan lahira ba ka da wani gida da za ka kwanta ka zauna a lahira sai wanda ka gina shi a nan duniya tanadin da ka yi a nan duniya sallar da ka yi a nan duniya salatin da ka yi a nan duniya sadakar da ka yi a nan duniya tarbiyyar 'ya'yanka da ka yi a nan duniya karatun da ka saurara a nan duniya aiki da karatun da ka ji a nan duniya biyayya da iyaye da ga iyaye da kai wa a wannan duniya wallahi shine za ka je ka samu tun a kamarin ka samu haske amma idan ka tafi a guje in ka tafi a karkace akwai matsala ko daga sama ne idan mutum ya fuski ya fado a sefi ya fi sauka da kyau idan kuma daga sama suka turo ka a guje to za ka yi mummunan fadwa Allah ya kiyaye a lahira تكدوني أجي لبوا صحائف تكدو ويكو أنا باطل التفان سبحان من جاوة ويكو أنا باطل التفان سبحان من قبل صمد وسأيك تأيك من جاوة وأما من توفي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت عني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أطلبتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية التي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاتركوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يغض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حليم ولا طعام إلا من المسكين لا يأكله إلا الخاطئون أتى Allah zai raba musu takardi wani ta dama idan aka ba mutum littafin sa saboda ya wahala a duniya ya aikata alheri a duniya ya yi aikin albarka a duniya ya zama dan masha Allah ya kula da tarbiyyar kansa da tarbiyyar ƴaƴansa da tarbiyyar matarsa da tarbiyyar iyalansa zai ce wa abokanansa ha ummu qura'u kitabiya ga littafi da ku karba ku karanta yana murna kamar yadda yanzu idan mutum ya je ya duba result ya ga ya ci sai ya rinka nuna ana cewa duba ka ga result yana murmushi ya baka takarda yana murmushi saboda yana jin daɗi kamar yadda ya yanzu aka ya rizal a jami'a ya ga ya samu yi ba da matsala shi kenan sai ta nuna wa mutane in ne zananto an nemo lakin hisabi ni na tabbatar zan gamu da ne mai sauki yau Allah ya ce fa huwa fi ijatin rabiya wanda ba Allah yana rayuwa yana cikin rayuwa yardajjar rayuwa fi jannatin rabiya ومساسة كبير الجنة وموكتها خطوطها دانية ولم الجنة يعني إذا جنة حقتها حقتها الجبال لمكاتب السياسة ومكاتها كل وسلموا هنيئا بما أطلقتم في الايام الخاليه ألا كنتي شيء كرشاء كموتي saboda abin da kuka aikata a rayuwarku ta duniya wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi wanda aka ba shi malamai suka ce sai an fasa kirjinka a murɗa hannun a zura shi ta kirji a jawo shi ta bayan da san ana bankare kaza haka za a bankare ka miƙa maka littafin ka mummunan littafi da hannun hagu zai ce ya laifani ya kai suna lambu ta da ba bani littafin nan ba wala madri ba hisabiya ni ba ban ma san hisabi na ba ba a gara hannu maliya dukiyar da na tara ba ta yi amfani ba هلك أجل سلطانها ولكن لك الاشياء لك جني الذي خذوه فغلوه وكما تكو دولتي ثم الجحيم صلوه وجاب جاءت ومتجاء النواء في سلسلة ثم في سلسلة سرها سبعون ذراعا فاستقوم وساكن او تسرد وانت جرما تتوانت يا كيف ناجي سبعين وتورا تكو مهما جوجوا وأبقى جاءت ومتجاء النواء فكما قولت هنا يؤكد الدنيا يأكد فاستقوم فيها لرأيك ya iya ya gaskiya ya ki ya aiki da gaskiya ya koyi kwana musulmi wallahi tallahi mu ji tsoron Allah akan ƴaƴanmu yau galiban idan ka ga mata ƴaƴan musulmi ne ka je gidajen kaso gidajen kurkuku mafi rinjayen su yi ne samari ne matasa kuma wallahi majority su duk musulmi ne wanda ka kaga an sare shi akan sa an raba mai gida biyu musulmi ne ba haushe ne me yasa ka samari suke wani idan ka ganshi da wiwi a hannunsa yana tsufa kamar kawo to musulmi ne ba haushe ne idan ka ji an tsallaka wani gida an guji wani an karɓi kudinsa an masa ta'addanci in sha Allah idan aka samu su za a ga musulmai ne

a wajen wasanni da kaɗe-kaɗe da raye fa'ina ta samu ina za ku bi me kuke so me suke ne ba su rasa me addinin Allah ya muku kun kaura sai wata zai ya zama malamin iyaye na mazanmu da mata ya kamata mu sani cewa a lahira zan buga wasu misalai ne da ayoyin alkur'ani a lahira iyaye fa suna amfanuwa da 'ya'yan kirki a ji da kyau babban baki da wasanni duk uban da ya yi wa 'ya'yansa tarbiyya mazan su ko matansu to zai amfana da tarbiyyar nan da ya yi wa 'ya'yan ma'ana uba yakan amfana da ɗan kirki kamar yadda uba kai iya cutuwa a kiyama da ɗan banza da ya tafiya wani al'auladu yantafi'un na bi salatin aba ya'ya su ma suna amfanuwa idan iyayen su zama na kwarai a kiyama akwai wurin da za ka zo in babanka na kirki ne za ka amfana da shi ko mahaifiyarsa الله تبارك وتعالى يباه لبعض في سورة الكافي وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا يقول هذا أنا أقول وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته أنا أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا Allah ne yake ba da labari tsakanin Khidir da Annabi Musa kisa ce mai tsawo ba kisa ne ke so in shiga ba amma muhallin shayi kuke so na fitar mana katanga ce Annabi Musa ya ga za ta faɗi ya taimaka ya gyara ta katanga ta suwaye ne ta wasu yara ne guda biyu marayu a garin a karkashinta akwai tattar dukiyar da ubansu ya bar musu Allah ya ce wa kana abu ma sali'an baban nasu dan kici salihin mutum ne a ce sun samu wannan azabi da taimako ne saboda ubansu na kwarai ne a ce akwai bukatar su kansu iyaye da ake magana tarbiyya su zama to iyayen kirki ba iyayen banza ba dan akwai uban da zaka ga ɗansa ya fi shi kirki ɗansa ya fi shi salihanci akwai uwan da zaka ga ƴarta ta fi ta kamewa ƴar take ce mata mama da Allah an girma ya kamata a kula wannan aya dalili ne karar da yake nuna cewa mutum akan tsare shi a cikin zurri'arsa kenan ko bayan ya mutu ya iyaye mazanku da matanku ku zama mutanen kirki ko bayan kun duniya za a tsare muku darajar 'ya'yanku da iyalanku ko yanki mutunci za a yi wa 'ya'yanku bayan baku nan za a ce a'a wannan ubansu mutumin kirki ne mun rayu da shi a garin nan dan mutunci ne so za mu yi za mu yi wa zuwa da mutunci saboda albarkacin mutuncinsa a cikin tarbiyya ba kayan banza ne ba wanda a abin da yake faruwa kenan a duniya kafin a je lahira mutane suna ɗaga maka kafa mazurri'arka da 'ya'yanka bayan ka bar duniya idan kai mutumin kirki ne amma in mutumin banza ne ya tafiya wani 'ya'ya duk abin da ya samu yaran sai ka ji an ce yau ne ne maganin su wanda rashin mutunci ne ubansu da yi ba a garin nan ranar lahira kuma in kai mutumin kirki ne a nan duniya bayan an tsare maka janar ka kuma lahira ranar lahira za a ɗauka darajar ka Allah yana cewa والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء هذه آية بقى. waɗanda suka yi imani kuma zuri'ar su suka je su kaga ake ana so in ka zama mutumin kirki to 'ya'yanka su zama na kirki idan ka zama mai riko da alkitabu wa sunna to ƴaƴanka ma su zama masu riko da alkitabu wa sunna kar ka zama ɗan kitabu wa sunna ƴaƴanka ka gurguman ƴan bid'a tafka tafka mushrikai a'a ya kamata makarantar sunna makarantar imani ya kamata a ce ƴaƴanka suna da shi kamar yadda take da shi saboda waɗannan kaga aka ce zuri'a su ta bi su na imani Allah yake za mu rizka musu da zuri'a su kasance tare da su to ashe idan ba kai wa ɗanka tarbiyya na kwarai ba ko kai mutumin kirki ne wallahi ba za ka haɗu da shi mutumin da ka ba abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah yana ba da labari a wani hadisi hadisin muslim idan mata al-insanu in qada amaluhu illa min salat idan mutum ya mutu gaba ɗaya aikinsa yana yankewa ne kat sai abubuwa guda uku su ne za su gudana Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa illa min sadaqatin jariya sai dai sadaka wacce take mai gudana abinda ake nufi da sadaka mai gudana wanda Allah ya bashi dukiya ya je tona mutane rijiya fi sabilillah wanda Allah ya bashi wadata ya je gina mutane makarantu ya gina wa mutane aji wanda Allah ya ba shi dama ya je ya gyara wa mutane hanya da kwalbati wanda Allah ya ba shi dama ya dasa bishiyoyi mutane suka amfana wanda Allah ya ba shi dama ya biya wa 'ya'yan talakawa makaranta suka karatu suka zama wasu suka taimaki al'umma ya samu sadaka jariya wanda Allah ya ba shi dama ya gina katafaren gida ƙaton gida a gari yake gidan baki ne duk bakon da ya zo garin nan zai sauka shi sabilin la ba sai ya kama gidan haya ko hotel ba zai samu lada barin tambaye ko mutanen hadiya to Allah a garin nan kuna da wani gida da aka gina ko wani ya gina shi babban gida ya ajiye shi saboda Allah duk wani mutumin kirki ba ko idan ya zo garin nan bai da galibi a ajiye shi ya kwana ɗaya biyu ya gaba akwai wannan amma ba mun karanta a hadisi cewa karban ba ko karamci bane ba to na tabbata da za a duba tarihin garin nan shekara ɗari da ya gabata ko wani abu makamancin wannan sai an samu a cikin iyayenmu da kakanni akwai irin waɗannan gidajen da ake warewa gidaje ne na musamman duk gari za ka ga akwai su ɗaya biyu uku hudu biyar shida har goma har ashirin har talatin wanda iyayenmu da kakanni sai mutum ya bar gidan kawai duk inda aka yi bako sai a ce ya zo ya zauna ya kwana ba sai ya biya kuɗi ba kwana ɗaya biyu uku saboda karam saboda mutunci amma yau rayuwar ana ana rayuwar ni ta kaina nake ita ce ta danne mu ta mamaye mu ta hana mu mai aikin alkhairi yau ya'yanka ma kana musu bakin cikin ka gina musu inda za su kwana yau ka yana cikin kaskanci kai kana cikin wadata da rufin asiri kana bakin cikin ka sama masa inda zai magana. sadaka jariya ta gagara masallatai yau sun zama wurin fara masallaci sadaka ne jariya duk wanda ya gina masallaci manzo Allah ce, bana Allah lahu baitan fil Allah zai gina masa fare ranta da bai katan gida a gidan aljanna amma yau ka duba masallatan mu a cikin unguwa abin yi. wani ma ya yanka gidansa ya dan bayar da Allah ga naka ana sallah da ya yi brok ya karye wallahi sai ya sa masallacin a kasuwa masallaci ne na gidansa fa ya bayar ana sallah da gari ya juya ya ramuka. wallahi sai nemo dillalai shi da Allah ku nemo mai sayan masallacin nan suka ce wata magana kake yace wallahi bugar da shi zai hakan aka yi zo dillalai aka yi ciniki wani kuma mai tsaurin ido ya ce shi kuma zai sai masallacin kuma shago zai mai da shi haka ya zo yi cinikin masallacin shi ne gidan aka ba shi gudun sai lale ya je ya ƙara jari shi kuma ya zo ya tsaye masallacin ya rufe shi ya mai da shi shago ya ce inda magana wani ya zo ya magana yanzu lalacewar mu ta kai haka yanzu bala'in da zai iya samu mu kan wannan wani zai iya faɗin shi za Allah ya ce wa ilmu ne ta fauri daga cikin abin da bawa zai amfana a kiyama shi ne wanda ya ba da gini aka yi ta amfani da shi ya ta karanta da mutane albishirin ku malamai da muka yi aiki don Allah malaman Allah ba za su akwai malaman duniya amma ana magana ne akan malamai na Allah wanda Allah ne a gaban su inna lillahi ibadan futana fadlaku dunya wa khafu fitana نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لأي وطنا جعلوها لجة واتخذوا سائر الأعمال فيما سكرت lalle a cikin bayin Allah akwai na kwarai wanda sun saki duniya sake wako suka ce ba mu ba kin ya duniya ali bin abi talib ce ya duniya gurri zairi ya duniya rubuce wani bai ba ne ba sun saki duniya saki uku suna jin tsoron ta suka leka duniya suka gani suka gane ba wurin zama ba ne ka tura ya yi na rantse muku da Allah wannan wurin ba wurin ku ba ne kun ga mu yadda muke nan nan da shekara ɗari ko gaba da dari ba mutum ko dai wata kila a cikin ko daya dan manzo Allah ya ce majority a amaru ummati na baina 60 ila 70 rayuwar al'umma ta daga shekara 60 70 ne ake sheme su ake zubar da su kawai daga nan zuwa shekara da ni da ku nan duk da muke sai a gobe sun Allah ya tsaya da insha Allah da kyar a samu ko mutum daya shekara 100 kawai domin yana 100 ne zo ku sai kake ta shekara ɗari kawai wani ma an barci ya kai shekara ɗari sai ya roƙi wanda ba ya mutu saboda an daina yin yayin ka ba a yi da kai akwai wasu a nan yanzu aka ƙara musu shekara ɗari an ƙara musu matsala su da kansu za su ce a tafi da su kafin na lokaci هذه هي الدنيا أقل من القليل وعاتقها أجل من الذليل وما إذا كان دنيا تتابك عن كلام wanda irin gumenta yake son ta wallahi ya fi ya fi kaskanci kaskanta ga ta nan ai ina haruna ina musa ina dawuda ina sulaimana ina ayuba ina yusufa ina idrisa ina isa ina muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ina abu hurairah ina jabiru ina abdullahi dan umar ina abdullahi dan mas'ud إلى من إلى أرض الدنيا إلى فرعون إلى حامانة إلى قارون ما تصبي ما تدوك يا واجعل لا يحدى متأرضك قارون بيسمي من لك ما يا تارك لي يا إجرنا الكي يا نون إصادة كم دفاتي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالأسبة قل القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الصالحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنزل فسادة في الأرض إن الله لا يحب المسلمين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين فخطفنا به وبذلك الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه للأمس يقولون ويل فأن الله يصب الرزق لمن شاء ويتمنى ina karuna gidan kudi karuna yana cikin mutanen annabi musa annabi musa ya mai wa'azi ya yi masa wa'azi mutane suka ce karuna kada ka da ka ya ɗauki ka ya ana ka bin annabi musa fa ba za a laifin ya nuna musu girman kai da dagawa Allah ya ce mun ba shi kudi da dukiya taskar dukiyar karuna makullan makullan taskar dukiyar karuna ƙarfi مكيا دعوة سيصلها دبراتية تجمع كلين وما كلين تدول في سلم كلين تبسل دوك يسارونا والله كان في مجهة دعوة براتية تجمع نمو كلين هذا شيء لكي لا تفرح كيف تقولون على الفاهلي او ان الدنيا وان الدنيا اللي يجب ان تبادلي الى ان تستشمع والدنيا بلا سبيل wa yake ganin wannan gidan duniyar nan ne zai zauna me abu mai daɗi a cikin ta waye sai wata ne lafiya da lauma ba ta wasa rai ba rayuwar hannu ƙarya hannu baka rayuwar ina buge-buge ne nemi gidan da zan zauna gaba dai rayuwar ka ta gane a kan inda za zauna da abin da za ci rayuwar ka ta ƙare a kan neman suturar da za ka saka da abincin da za ka ci buge-buge idan ka ga mutane gari Allah ya waye kowa ya mutu cikin wahala ba kai ka zauna ka huta a gidanka na awa kaza ba sai ka je ka nemo in ba haka ba matan ka za su maka matan ka za su maka zanga zanga Ya'yanka ka za su maka zanga zanga haka yake rayuwa kullum wahala ne ma da safe gona ta dawo ka tafi kasuwa haka rayuwar ta tare gaba daya kai baka ji daɗi ba kai baka ci dadi ba kai baka more ba kudin baka gama samuwa ba mulkin bai samu ba sarautar ba daɗi wane ne ba daɗi ga yan adawa ga yan wane ne ba abin da babu in siyasa ce shi tura ka abuja sun ce sai kayi sai kayi sai kayi suka an gina ka shekara hudu tana yi ka fara dawowa tana kewaye kana so a daɗa tura ka ka tafi ka je ka dawo ka je ka dawo wata ran ka dawo kuma za ka koma ba dan wannan kujerar da ka hau wani ne ya sauka ka hauta ko dai ya mutu ko kuma su jirgin shi wannan ita ce duniyar ya ƙaru da karfe alfahari ya ce kai wannan dukiyar da kuke gani ina da ita ilimina ne ya bani ba wani wanda ya bani ya manta da Allah Allah ya ce yanzu ne bai gani ba cewa mun alakar da wanda suka fi shi karfi wanda suka fi shi dukiya malam ka san na iyayen mu da kakanni da malaman da cewa suke yi ka sa hannunka a kunne ka rufe in ka sa hannayen ka guda biyu ka rufe kunnenka za ka ji ko na gaba ne ba to wannan karar dukiyar karuna kenan shi ne iya misali da za a yi maka akan dukiyar da karuna ya mallaka amma yau ina yake إلى فرعون إلى فرعون بيت أنا ربكم الأعلى مين أبينكم مدوك فرعون يا عبد الملك يمين تجبا يتي وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون قالوا لما قالوا لا قالوا لنا قلنا فرنسينا أيني أبينكم أيني على بابا جميني فرعون فرعون أنه من المتحدث ينا إلهي da Allah ya tashi halakar da shi sai halakar da shi da wannan ruwan da yake mutane ga dara da shi ya bi annabi Musa da jama'a su sun fita Allah ya ce ku tanna ku wajen teku suka yi wajen teku Allah ya ba wa annabi Musa dama ya ce dauki sandar ka ka daki tekun za ta bude ka zama kwanta ka shiga ka wuce ya ku ji tekun ta mare gida biyu aka bude masa hanya ta mutunta lafiya fir'auna ya biyo shi mutanen annabi Musa suna ce da annabi Musa inna la mudrakuna za fa a cikin mu za fa aka mu qala kalla inna wadi rabbi hadi annabi Musa ya ce kalla ai ba zai taba yi ba ka kauna bai sai kama mu ubangiji na tare da ni shi zai shirye da ni hanya haka annabi Musa ya wuce ya shiga Fir'aun da yayin hankali da ya zo yana bin annabi Musa sai ke ga mutanensa yake kun ga karfin mulki na ruwa ya bude ina wucewa ko kun ga ƙarfin mulki na ruwa ya bude ina wuce ce ana jarsa ne sai ya je tsakiya ruwan zai dawo ya haɗe ya je tsakiya annabi musa ya tsallaka gashi yana hango annabi musa da mutanensa zai yi musu ta'addanci sai allah ya ce wa ruwa dawo haɗe ruwa ya dawo ya haɗe sai ga fir'auna yana abu abu ya sha ruwa ya sha ruwa ya koki da shi da mutanensa yana kan wani dokinsa Allah ya halakar da shi da ya ga zai mutu sai ce na yi imani da Allah wanda gano Isra'ila suka yi imani da shi kuma ni da farkon musulmi Allah ce falamma adraka ulgaraku yayin da igiyar ruwa ta rubar da shi yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al na yi imani da wannan Allah da manzon Isra'ila suke imani shi ni ma na zama musulmi to wai yau ka ji Fir'auna yake ni ma musulmi Allah ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin sai yanzu ka gama safanka ka yi barnar ka kana cikin mabarnata to fa yawma nunajjika bi badalika litakuna liman khalfaka aya yau za mu halakar da kai amma za mu tseratar da gangan jikinka waɗanda za su biyo bayan ka su ga aya su ga abin girma da ba. ina fir'auna ina ta abu jahal manyan arna da suke fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu jahal bin hisham ina yake wanda ya shirya rindina ya ce a tafi gwadar aje aka ci annabi da sahabbansa ya yi alwashi ya tsaga takwabi ya yi shukar iska ya yi kirari ya ce ya za mu je mana mu yanka raƙuma mu cina ma makina su mana kina yan mata su mana waka mu rawa ku kashe muhammadu mu dawo abuja aka zo aka ba shi labari aka ba shawara aka ce wannan yakin na badar ba za ka nasara a kanka ba baka janye Muhammadu ya fi karfinka yake fitan ku ba mu guri makoratan banza kawai amma yau ina abuja ne kwaf ɗaya aka masa wasu yara ne sahabbai yara ƙanana matasan sahabbai suka ce mu mun shirya mu shi za mu maki suka fake shi shi yana babban yana da ina zai samu manzon Allah ya ya bi shi matasa ne suke tafa kwanta suke tafa kwanta sai da suka je suka kwantar da shi suka afka masa kafari ga shi da ransa suka ce ya ta gani ga shi yanzu mutuwa na kai yi abbanza ya ce wani abu ne a yi wani abu ne in na mutum ne da mutanen su suka kashe shi kawai suka sassara shi suka kashe shi suka ce gashi ba kashe manzon Allah ba mun gama da kai suka zo wurin manzon Allah suka ce gashi nan mun kashe shi manzon Allah ce dan Allah kun kashe Abu Jahl suka ce wallahi mun kashe Abu Jahl suna rikici ma wanda ya ce ni na kashe shi ni na kashe shi a ya ce in ga tafa muku akwai jinin sa ya duba ya gani duk ta kuma akwai jinin sa ya ce kila kuma ka tsara ku Dukkan ku ku kashe Abu Jahal yau ina abuja da gina isha yana ina ina Allah yin nobai yin nasaru shugaban mu na makasiriya an zo za a tafi yaki ko ne ya yi tsirrika wasu mutane ya ce yanzu haka za ku zai muhammadu ya dauke ku ya je ya kashe ku ya sa a kashe ku kun zama gidanku ka ji kana jin abokin gaba ya shigo yana yana wajen gari nan sai ka zauna gida ya rusa ka gida ba wanda ka fita ka kora shi ba wallahi aka yi ta zaftare mutane ba na an tafi yakin motsa sai da zaftare mutum da ni uku da wani abu aka gaya Allah ya ce ba ku ina yake sai mu yi ta lissafa maka manyan duniya yan ta'adda wallahi sun yi mulki sun gama sun yi rayuwar sun gama ni yasa ba za ka ba Allah ba me yasa ba za ka yi aikin kwarai da za ka tafi kamar sadaka jariya ba sai ya ce a abuwa da salihin yan gona ko mutumin da ya tafi ya bar ɗaya kwarai jama'a ku lura ba wai fa gajarar haihuwa ba annabi ya ce za a samu wani tsane na rantse maka da Allah ɗaya ba ka dina ba shi rantsuwa Allah ka tsare mu. duk mutumin da ya tsara yaya ya tafi ya basu suna saba wa Allah waɗannan ya'yan ba za su zama to saboda samun alamar da ake ba ba su tafi musalliya ba kaga a nan a hadisi cewa aka yi waladun ya yadu lahu ɗa salihi ɗan kwarai da zai rike masa addu'a ya al'umma jama'ar mutanen Hadija dan Allah dan wuni zai je wa masa zuwa kabari dan Allah dan sani zai je wa masa zuwa kabari dan Allah samari da ke zuwa suna tsare an yan mata suna lalata suna zuwa masa a zuwa kabari waɗanda suke haure gidajen mutane suna musu sata za su yi a iya zuwa kabari masu waya suna falle motocin mota ne a kofar gida suna sace musu rediyo mota za su yasu a kabari yaron da baya zuwa masallaci kamsu salawat shi ne idan ka mutu zai maka addu'a alhaji alhaji ya ka nawa alhaji yan mata nawa ka tara ana zuwa ana ɗiban ƴaƴanka yan mata a gabanka wani ya goya su a babur ya burka da su wani ya ɗauke su a mota ya tafi da su ya ce abin da za su yi an barka da siyar da su masara wani kuma ya zo lalata maka tarbiyyar su waɗannan ƴaƴan su ne za su maka addu'a bayan ka mutu ka wani mata ɗaya biyu uku hudu kana da dara kana kayi wa yaya na kaza ta saji kaza guda ɗaya ta fi ka yaya kaza na rantsa da Allah kaza ɗaya wadda duka duka ina jin kaza da duk nisan kwanan da ba ta wuce shekara goma ko akwai ta duk wuce shekara goma zai wahala to a shekara goma nan sai ta haifi yaya ɗari kaza ta fi ka yaya in ka dara yaya ne dubu ce me amfani ayin da ka tara ba ta ba ta zuwa masallaci sallah Ya'yan da su ne ƴan daba ƴaƴan da su ne mashaya ƴaƴan da su ne ƴan ta'adda Ya'yan da su ne masu aure gida ƴaƴan da su ne masalata awwalul misali Allah ke ta alladhi ke dan sai to annabi yana alfahari da yayin kinki ke sa tarbiyya din nan wata abace wata take da ya kuma mana ku sani cewa duka ɓangarorin guda biyu da ɗaya da iyaye sukan amfana da junansu a kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari yace wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a ulaika lahum uqba al-jar jannatu adnin yadkhulunha lakin ma bi جنات عدن يدخلونها ومن سلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ونعم حكم الجار الله يا بياني الشيء القراني ولن تسجل حقولي دلالي والدوليا وجنيه من يرزر أبنجي برسو سكت أين دي suka ciyar daga abin da muka azurta su da shi suka ciyar a boye ba a sani ba suka ciyar a bayyane mutane suna kallo malam da ne ake ciyarwa da ne ake ciyarwa da ne ake taimako amma yanzu taimako ya yi karanci mutum a gidansa zai tara buhunan shinkafa 60 saba'in tamanin ɗari makocinsa yana auri. yana ganin zai ga matsaucin ya ɗauki daga ya tafi kasuwa ya ɗauki leda ya tafi kasuwa da zai yi wa awon shi kuma shinkafa tana lalacewa da masara tana lalacewa ba zai iya auna masa falo ne ba ba kai taimako da zo kai yi wa 'ya'yanka dinkin sallah a sallah sun sun biyar shida bakwai takwas tara goma ka musu sallah ka musu aiki ga can makocinka wance suka sa suka tafi inji kayan ka rakumi a gidanka da bujuma guda uku hudu biyar shida da raguna da raguna bila adadin amma ga ka nan yana zaune a kofar gida yana yace kwatar kofar gidansa don kada ka zubo masa jini ya tsaya masa kofar gidansa bai samu damar layya ba ba za ka iya daukar rago sai ka baki ba ba ka da tausayi wallahi wani nan uwa yake bani labari yace abun tausayi malam da na gani na ji ba daɗi ni da shi yake gaya yace a unguwar mu wata yarinya budurwa ta fito ta shiga wani kanti ta je ta sayo wani abu a leda tana ɗan koyewa haka ba ta so a gane ta sayo ku ji da kyau yarinya ce budurwa aka aiko ta a gida ta je wani kanti ta sayo wani abu ba ta so a gane ta saya tana koyewa haka tana koya ba sani ba sai ta je wata kwata za ta tsallaka sai ta taka wani dutse sai ya mata da ita ta fadi sai da ta fadi ta fashe sai ta zube a cikin kwatar ƙarya ƙarya subhanallah subhanallah tana zuwa sai ta jefa hijabin ta a gurin dan kar a ga me yake shi dan uwan yake cewa ni makwacin su ne na sani yace wallahi muna duba ma da sai na gagarin kwaki ne ta biyu amma ba ta so a ga ta cikin garin da kullum suga a ciki gidansu za ta kai a kada da wannan ranar shi ne za a rarraba musu da shi za ta ci ta fita ko shi za ta ci ta fita ya ce wallahi malam ba da kuɗi haka na zari wasu dubu biyu a cikin muna na zari na ba ta na ce ki hakuri ki tashi ya ce wallahi yarinya nan kunya ba ta iya hada ilimin da ni ba yake na je shago na sai mata kwanan shinkafa biyu sauran canji a dubu biyu da ke mata je a yi tunani yake wa ce tana mun godiya tana Allah ya maka albarka a yanzu wannan abin da ake da wuce wata biyu da uku ba a wata buwa a Kano yake amma a unguwar malam ban san adadin masu kudin da suke da tafka tafka gidaje da motoci na alfarma na alfahari suke kewaye da gidan wannan yaran ba yasa za ka ga duk aya in Allah ya kawo labarin mutane ke ke alƙur'ani sai ka ji ya ce wa an faɗo min ba da ku suna cewa kanka ta tsammanin da na da aljanna ba baka cewa haka kawai Allah ya baka kuɗi ya bar wani ya zama talaka kuma wani shi kenan kawai ka ci kuɗin ka more kai kai kadai ka je ka shiga aljanna shi kuma wanda yana rayuwar cikin talauci kana fata lokacin ka ba da za a yi da gida ɗin riga sai na cire kuɗi na siyo yaki mai kyau a yi min aiki sai in sa gida daɗi ko ba yadda za a yi na gida daɗin mota sai na cire kuɗin nan da nake so in ɗauka na bayar da siyo mota ne ba ku ba su kuɗi su ba ni mota shi ne in na hau zan ji daɗi mutane suna mun murna ko ba yadda za a yi ka shiga aljanna ka ji daɗi ba tare da ka zare kuɗin ka ta bayar ka ce wasu mabukata ba wallahi Allah ya ce a hadisul qudsi arfi kai bawa kasiyar ko ka same zan ciyar da kai za Allah ya ce Allah ya faɗa mana isu kullum suna yin addu'a suna roƙon Allah ta wa ta'ala Allahumma a'ti mumsikan khalafa ya Allah duk wanda yake ciyarwa ka maye masa abin da ya ciyar kanin ka masa wa a'ti mumsikan talafa ya ubangiji duk wanda yake rikewa ya zama gona baya bayarwa ka dora masa asara kullum sai mala'iku sun yi wannan dukiyar ana mutuwa da yunwa ana rayuwa cikin talauci wallahi akwai labarin da wannan uwa ya zo kawo na gaskiya bai da na tura na tabbatar gida ne da daga cikin gidaje mala a cikin gari wata mace aka samu tana ba wa 'ya'yanta dusar masara suna ci tana jika wannan dusar da wanke ta sa mata gishiri tana ba ya ta suna ci a yau a halin da ake ciki a gaban wani makoci ya gani aka zo aka faɗa mun ni da kaina sai da na tabbatar da sai na sa aka yi bincike aka je aka samu matar kuma aka tabbatar wallahi ma na sun dawo daga makaranta cuta take samu a makota dusar masara sai ta wanke ta ta rufe ta da ɗan kumbura sai ta yi yaba wata gishiri inda kuni ta hada wata ce gashi yaran su san wallahi a ba su ruwa su sha su tafi islamiyya da yamma a lokacin da muke da miliyoyin mutane mutum da san iya adadin ainihin wata zuciyar da ya ba a lokacin da mutum inji generation gidansa kadai a wata yana cikin wata kaza a lokacin da muke da mutanen da wayar da kullum sai ta kima sama da dubu biyar haka za mu rayu ba tausayi rayuwar kashin dankali manya a sama kanana a kasa kowa ma ya je mutu muna gani kuna canja ni kuna kuna canja motoci kuna gyara gidaje ba taimako makwatan su suna mutuwa da zafi suna mutuwa da yunwa wani zai ustaz ko wani zama Allah ustaz sai ba wani da bisa ana bada labari abun ta usai abun dariya ya kwanta ba lafiya malami ne a unguwar ba lafiya ba lafiya ciwo ya kama shi zai mutu aka ɗauke shi ranga-ranga motar da za a kai shi asibiti ma Allah ya wasa mu da kafa aka rike shi haka aka rubuta shi za a wuce shi asibiti malam an zo ana tafiya sai aka zo aka wuce tsawon za a wuce ta wani restaurant ustaz na gaba yana rike a hannun mutane sai aka yana yana haka yana nuna haka mana yana nuna a shiganan a shiga wurin abinci wurin abinci ne a shiga a shiga yunwa za ta halaka shi sai wani yake kamar fa malam yana nuna a shiganan ne aka shiga ana tunta yake aka ce malai haka yake burodi wani yake a a a a kai jama'a kar ba ya mun kunya aka je aka samu irin nan keken burodi na na ɗari da hamsin ɗari biyu wani yake ah, a haɗa masa da malkina da madara aka haɗa da malkina da madara aka kaɗa masa aka bashi ya fara afka burodin na yana haɗa da malkinan nan wallahi malam mutum wannan malam sai ya tsuguni ya fara yanko masa na biyu dan faraji ya shi. biredin nan daga aiki gaba ki daya ya yi wata gaba ya ce kuma da mai gida ya yanke ya fita da jinin wa ba a ina gaya maka wallahi dan wanda yake ban labari yake cewa wallahi malami ne a abuwa ba da mutane wani yanzu ba san ba ke, ko sai ka zo ka amin akwai bayan Allah la yasalu da nasa ilhafa fa fa zuwa suna roko daga rigar su za su gane ba bukata ne daga bikin su za su gane ba bukata ne daga katangar gidan su za su gane ba bukata ne daga rigar da ƴaƴan suke sawa suke fitowa za gane mabukata ne wani ya zo yana ce wani abokinsa wani kana bukata ne maka taimako ya ba kai ma kana mutunci ne kai yanzu ka kalle ni ka ga gidana ka ga gidana ka ga ƴaƴana rigar da suke sa ka duba rigar da ƴaƴanka suke sa ka kalle ni na da bukata in za ka bani ka bani kawai وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية جماعة كنا مو يا أخوي بقى ويا أخوي حتى وأذنتي kai haƙuri kai hakuri wallahi na san maganganun suna da zafi suna da ciwo amma ni kullum idan an zo a na fi so mu mai da hankali akan ayyukan da muke aikatawa mu ya mu mu gyara mu gyara yanzu wanda ya shafi kowa ni ɗan nan da ya shafi ke wa'azi wallahi ya shafi ina ina dukan kaina ta ciki ne ba ku sani ba Allah ya ce waɗannan suna da kyakkyawan ƙarshe za a ba su gidan aljanna ba su kare ba wa man salaha min aba'ihim da iyayen su da kin bukati shi na musu ke gama a ce ƴaƴa suna amfanuwa da zalihancin iyayen da matansu da zuri'arsu mala'iku suna shiga kansu ta ƙofa ƙofa a gidan aljanna suna ce da su salamun alaikum bima sabartum abincin Allah ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi fa ni'ma hukumar da lallai madalla da gidan kwarai dan wala musulmi addinin musulunci ya zaburar da mu mu musu zuri'a ta kwarai wannan bayanin da nake yi dan kwarai shine zai kula da shi ya aiki ina tafiya ne da gaba biyu tarbiyyar iyaye tarbiyyar ɗaya. ka yi kokari ka roƙi Allah ya ka yayan kwarai kai din yi kokari ka zama dan kwarai bayan Allah na kwarai suna neman Allah ya ba su yayan kwarai ga Nabi Ibrahim Khalilur Rahman yana cewa rabbi habli min as-salihin Allahu akbar Annabi Ibrahim da kansa yana cewa ya ubangiji in zaka bani yaya ka bani cikin salihai kai sai ga dana ka tare yaya ba ta daga hannu ka roƙi Allah ka ce Allah ya leda maka ƴaƴan ka salihai ƴaƴan ka sun zama matsala a gari ƴaƴan ka su ne suke taimakawa wajen lalata ƴaƴan mutane kullum ana ta zama hakuri da kai a unguwa albarbar ka ake gani aka daga ma gaba an kama ɗanka ya sato akuya an ce ku tare shi dan wane ne shi ke ku rabu da shi bayan kwana biyu an kama shi ya je ya ɗauko wani zakara kuma ai hakuri ya kyale shi dan wane ne bayan an ɗan kuma an same shi a wani masallaci an sa waya caji ya je ya sa tuta za a make shi an ce ku ya hakuri dan wane ne ya tsallaka wata unguwa kuma an je an tarar da shi yana cikin masu tebe mutane ta kalma za a duke shi aka ce ya hakuri dan wane ne ya yi haka ya haka ya wata unguwa wata an ji an yi wani samami an yi wani yayi an ji an kwakwance safaya kaya na motoci aka je aka kama ɗanta za a dake shi an ce ya gudu da wani haba ma na kai ba baka da juna dan me yasa ɗanka zai zama matsala unguwa wani kokari kai ka nuna wa duniya ka yi kokarin ya shiri bai shiru ba sai ma uzuri annabin Allah annabi zakariya shi ma yi addu'a ya yace rabbi hamni min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a ya ubangiji ka bani zuri'a ta bari ina ga musu yan kwana wallahi wallahi duk wanda bai samu dan kwarai ba bayan da ciwon kai a rayuwa babu bala'in da wuce a kamo ɗan kafi ya ya barka babu illan da ta wuce a ce ƴar kamar zinaciya ce a ganin nan babu masifar da ta wuce a kamo yarka ake ta yi cikin jeji ko yarka ta ke a auruwa saboda ta zama kamar tasi ko hai kowa shiga yake mu gyara tarbiyyar ƴaƴanmu mu gyara su jikinmu mu nuna yi rayuwar duniyar nan ba komai ba ce addu'a tana da muhimmanci wajen tsare tarbiyyar iyalanmu kuma yana da cikin abubuwan da suke larura ne bawan Allah na kwarai ya rinka ya rabbi ya astaghfirullah wa atubu ilayhi ya rab ya ubangiji ustur awatina wa amil rawatina واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين duk wanda aka bude masa kofar yin addu'a to albishirinsa فقد فتح له أبواب الخير كلها in Allah ya taimake ka an baka damar ka rinka yin addu'a din to ka gode wa Allah an bude maka yin alheri wallahi akwai wanda addu'ar ma ba a bashi dama yayi ba a yake kai kana iyawa bayan kayi sallah farilla a masallacin unguwarku ka daga hannu ka ce Allah ya maka kai kana iyawa bayan kayi sallah da daddare a gidanku karfe uku da rabi karfe hudu da rabi kayi kiyamun laili bawan Allah kana tashi kana cewa duniyar nan ba gidan zama bane kana roƙon Allah ya maka wallahi malam akwai wanda addu'ar ma baya iya yin ta ya ɗaga hannu ya yi ma ya raskana Allah kuma ya yi alkawari baya duniyar da addu'ar mutumin da yake roƙon sa inda yana a nan ba a yake ci ba umar ibn khattab yake cewa inni la ahmilu hamma al-ijabati wa innama ahmilu hamma ad-du'a ku ji wannan magana ta umar umar yace ni ba damuwa ne ni ba da damuwa akan in ta da hankali na akan wai in nayi addu'a a karba ko ba a karba ba yace ni babban abin da ya fi damu na wato amma ba ni daman na yi addu'a idan ba su gane ba umar yana nufin matukar Allah ya kimsa mun in yi addu'a in roƙe shi kawai ba ni damar na yi addu'ar ma tana nuna kamar an karɓi addu'a ta ce kawai akwai wanda ba amma ba ki damar yin addu'ar ba yanzu ba muna yin salloli guda biyar ba alhamdulillah wallahi mala akwai wanda sallah biyar na mugun wahala take masa wahala baya iya biyar in an ci a wata ran yi da yawa ya uku alhamdulillah yau dai na yi wani biyu yake iya yi wallahi wani kuma biyar ɗin yana yi ta da ƙyar da ya jira dai a kira sallah ka ladan nan ba su da mutunci wallahi suna kira sallah lokaci mai yi ba saboda kawai an takura masa shi idan ka roki Allah Allah ya baka daman ka yi addu'a to addu'ar ne da ke cewa ku yi addu'a mai ayan ku Allah ya da ku musamman 'ya'ya mata su ma maza duk ai musu addu'a shirya jama'a wallahi hantara ta yi yawa a janibin mata har da maza na yadda cikin wani yanayi da yahudawa sun wanke mana kwakwalwa yahudawa sun canja mana tunani muna da musulmin da muna tare da su amma suna da riga ce ta yahuda suke da ga mutum yana sallah amma tsabar ra'ayin ba yahudi ne a zuciyarsa mun ki mu bari ayyukan su rayuwa irin ta addini hijabi ne yanzu da ake sawa akwai waɗanda suke ganin cewa kawai takurawa dan me za a mafarta musu dan me yasa namiji zai zo yana yawo ba kula ba wanda ya masa magana ita a takura masa bayan kan kwana sai an sa ta sa hijabi tare da jikinta duk zafi duk sanyi ya yasa kowa zai rika fita yana shakatawa wai a zo a ce wai wai mata wai su zauna a gida dukkan mu nan maza mu muna waje yanzu duk mata suna cikin gida dan me za a takura musu wallahi akwai masu wannan da'awar cewa an bakanta musu an zaunar da su a gida ana cewa ku fito a fafata da ku what man can do women can do better اما قوة الفلاج الجاني كم ما جاء صبروك يا اينا ما جاء قلوبا صبو اسيري والله باب اجيب اللي هو ما جاء جاء جاء المسلم يسي قدرنا كلا جنسي وقرن في بيوتكن ولا تفرجنا تفرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا لا بالي أن يأتي باير ولا أمتي أكما كان الذي أنفاسه فيها دورا ما تموتون فدورا إلى جنبه قتيل فتاة فتاة كما تنجح لي أنا مرحوم me kike nema an ce ki zauna a ce ki da safe da rana da daddare in ba ki da lafiya kai ki asibiti a yi miki sutura a baki kudin kizo a gina miki gida da kyau ki zauna kawai abin da ake so ki wa yaya tarbiyya yanzu wannan shi ne shi ne cuta yanzu wannan rayuwar ta turai da ake rayuwar turawa na a fito da musulmi suna zaman shago tana sai da kaya ana biyar da albashi kowa yana kallon ta wannan haka ake so ita ma ta fito ko sai abin da nake so na gaya muku abin da sai wallahi yanzu mana har Saudiya har Saudiya mana an cuta musu wannan ra'ayin an zo an kawo an takurawa mata an tsananta wa mata duk mata suna gida duwa yanzu wallahi an ba da dama mata shaguna za ka je ka ga mata ne masu kula da shi shaguna wallahi da kaina kwanan nan wallahi na gani abin da ban taba gani ba a Saudiya a cikin Madina a cikin Makka a gama ta shago ta zauna ya ce da ba, saboda Yahudawa sun ce sun zauna a gida an matsanta musu an takura musu kaga dai dole namiji ya zarta dole ta yi masa magana dole ta miƙa masa kuɗi wajen karɓar kuɗi ya taɓa hannunsa ko ta taɓa hannunsa dole wani abu makamancin wannan dole a ga jirin halittarta dole ka tuna ta wasu a sa'udiyya a sa'udiyya ba cewa ne ta yi ba ta suka hijabarta ta suka jikinta ta lallabe ta kiyaye a je ake amma akwai matsaloli wani wallahi ba kayan zai siya ba zuwa zai yarin da zama zaman gina hajiya ya ya kasuwan ne Allah wallahi ba komai zai siya ba masiya tsira kawai yanzu kamar mace ne mata bude teburin shayi tana kada shayi ciwo ciwo na nau da a zuba ma na goma ta tara Ta kaza a yanka maka indomi kaza akwai matsala ko babu dole wani abu zai gindaya ina so mu gane gatar da musulunci yi wa matanmu da kuma yanzu cewa a fito a fito akwai wanda suke ta kiran mu a su tuka mota su rinka business na su zama direbobi kalima bace a gida ma da za ka ɗauko maka miyar ta kafin ta zo ta zaka ka tayi bari sha zuwa da ita wai ta zo sha wai a loda mata mutane a hamsin talatin arba'in a cikin mota ta lode su ta tafi da su abuja ban fashe ba za su iya ba saboda kungiyar mata kar a ce an ce an hana amma Allah yaya, hanya ni dai ba zan hau wannan motar ba jama'a muna da wata dabi'a da ba ta da kyau mun yi sakaci mun lalata tarbiyyar yayan mu mata sannan galibin mata da yaƙi su ne nauyi ne sai wannan ta sa da yawa daga cikin mu ba ma san yaya mata mutum ya rinka faɗa da matarsa saboda suna haifa masa ya mace a rinka ƙaurace wa gidan da 'ya'yan gidan mata suke haifa a hudu min injabin balati ta ya kamata ku sani cewa ƙin 'ya'ya mata fada da 'ya'ya mata haihuwarsu ko idan yau sun haihuwa a ce yaya dan kwali ne ko wando dan kwali ne ko hula zani ne ko wando da juna kan ba wani wando ne na miji ne in dan kwali ne mace wani ya buga wa matarsa ai ta bugo mai waya kai dama ya tafi ya bata tana da ciki bari ku jo ta magana mara daɗi jaram ya ɗauka ina gajiya lafiya sai yake kin yi tsayar taki ko take ta wani alaji kin haihu kuma mace kika haifa ko take dai eh, Allah ya bada mace saboda ita wannan matan in dai za ta tsugu na ta haihu ya mace za ta haifa za mu dawo kan wannan mutumin kin <laughs> yaya mata jahiliya ne rashin addini ne bari ku ji abin da Allah ya yi mai da masani akan wannan lillahi mulku samawati wal ardi يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير في سورة الشورى الله تبارك وتعالى يجي a lokacin da 'yan في suke fada يا ما تبارك sai ya ce a gaya musu na Allah ne mulkin sammai da kasai kuma Allah shi yake halittar abin da ya ga dama Allah dan ya nuna maka ya da martani akan abin da mutane suke rikin mata sai ya fara ambatan ya mace ya hagu liman ya sha inasa waɗanda ya ga dama Allah yana ba su ya'ya mata wa ya hagu liman ya sha zukurna wasu kuma ya ba su maza ka duba sai fara ambatan mata dan ya nuna ma shi yake bayarwa ba wai matar ce kake bayarwa ba au wuce ko ya hada su gaba ɗaya su wani na ga maza da mata kaga wani ana ba shi mata da maza mata da maza mata da maza wa yaj'alu man kai ba? wani kuma Allah ne ya bashi a cikin makara baya haihuwa ba a bane ba annabawa ma akwai wanda aka basu ba su aibu ba ibn zai ne yake cewa a cikin tukutul mawdu maudu. الموجود بأحكام maudu تحفة الموجود al maudu. ya faɗa wannan littafi ne mai kyau na ba shawara wa ɗaliban ilimi in an samu dama a mallake shi yace Allah ya raba mazaje kashe hudu kashi-kashi halin mazaje ma'aurata ta shi yake wanda ya hada da dukkan abin da ke faruwa a nan duniya gaba daya kuma Allah ya yi bayanin ma kaddara hu bayyahu ma min alwalad abin da ya kaddara a tsakanin jiki da mata na ba yake ba su kuma yake shi yake bayarwa ba uba ne yake ba da ta ba ba uwa ce take ba da siya ba ibn qayyim yake wa kafa bil abdi ta'arruda li maqsihi an yatasakhsafa ma wa habu je kan ya tibawa je ya tibawa ya fada cikin kusin Allah a lokacin da zai zo ya nuna damuwa da kiyayya a kan abin da Allah ya yanka masa ya baki in kun yarda Allah ke ba da 'ya'ya bai kamata ku faɗa da matan ku don suna haifa muku 'ya'ya mata ba shi yasa Allah da ya zo a cikin Qur'ani sai ya fara ambatan kyamace ya habu liman yashahu inasa yana fara bada kyamace wanda ya ga dama sanne dan a nuna wa alwalidai ne ba su suke bayarwa ba malamai suka ce ba mamaki Allah ya fara ambatan kyamace ne a nan saboda tsarin yakin zancen haka ya zo الله هو فاعل ما يشاء فيه أجد أبن جداوة داما لا ما يشاء الأبوان فوين أبن جئي عليه سجداما سيدي أجد أبا إذا هو أبا تبسك الشيء سايا كتانا نجوا كما يجب أبا تبسك إذا هو يكي يسامى تبسك كتانا نجوا إذا الله تبارك وتعالى يجب كاري وإن جاهلية وتبسك فتا أكل حيث أن آيامات تبسك فتا لآيامات suke faɗa da iyaye ƴaƴan dan me sa suka haifa musu ainihin wato ya mace wa idza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala huni am yadsuhu fi turab Allah ya ce ala sa'a ma yahkumun idan an yi wa ɗayan su bishara a lokacin jahiliya ku ji wannan ayar ku kwatanta da halin mu na yau idan aka yi wajen su bishara da ya mace zan yi wasu wajen haka zai kasance fuskarsa ta yi wani jirin wa huwa kabir yana cikin damuwa zan saya bashi ya tawara min alkauni idan ya zo cikin mutane sai rinka koya min su imamu shirabi saboda wai an masa mummunan bishara wai an ce wai an haifa masa ya mace a gidansa a yusifuhu ala mu'min ويأكد لي حقولي ريكي وانا هاي هو هذا أكبر بينا ومجاء لسه ولا كنتي أنت في صغير في شراب ويكي برمو دي والمنكر لأتا عبا بطن دارك هي برمو دي جاءت شنكا في القرآن يأتينك وإذا الموهودة سجلت بأي ذنب قتلت قال هذا في أجاهلية إذا أتي المسلم حيطوى يا مسلسية مجد وقت سيطوى بطن سنكير معه in ta dan fara wayo sai ya dauke ta ya tafi wajen gari sai zai tona babban rami bai kai rijiya ba zurfi idan ya tona wannan babban rami sai ya ɗauki yar sai ya jefa ta kamar yana mata wasa tana wa tana dariya tana niko hannu ya ɗauko ta tana dariya tana dariya har ta fara kuka yarinya ta fara kuka tana baba baba baba baba wallahi sai fara tura mata kasa tana ihu yana tura mata kasa tana ihu yana tura mata kasa har kasa ya zo kugunta har ya zo ta wallahi sai sun zo da kasa da ranta har sai an daina jin sauƙinta a lokacin jahiliya mana haka suke yi suke kashe 'ya'yansu mata ko ka san yanzu a cikin mutanen mu akwai waɗanda suke zuwa suke sa ake zubar da cikin mace idan an san mace shi za ta haifa ko alamar mace shi sai a zubar ko kuma matan da an san mata suke haifa sai a je a kai mata allura ta farar da shi laifin ta kawai tana kashe yaya mata Allahu akbar kai ba mace ce ta haife ta ba kuma nawa nawa ne maza suke bare mata suke gaba yanzu mu nan a nan sai an yi mana bayanin amfani na mutu idan kuka kashe kaya ma can za ku aura zuwa na su rike muku gidajen to wallahi wannan jahiliyar ya kamata mu yace ta dan mummunan abu ne wani mutumin kawai. abu hamdu sunai a lokacin jahiliya matarsa sun je ta zo za ta haihu to ta mace take haifa abu hamdu ta sun ake cewa ya auri wata mace haihuwar farko ya mace ta ƙara masa ya mace ta rika loda masa wata ya mace sai aka ce kai ka tsaro wata wannan abin daga jininta ne abu hamda ka babbi sai ya je ya ƙaro wata mace ita kuma aka ci a sai take haifa masa da ya maza kawai sai zuciyarsa ta raya masa hankalinsa ya nuna masa kawai ya kaurace wa wannan matar da take haifa masa ya'ya mata ranar girkin da kawai sai gudu ya tafi makota ya je kwana ita ummul banati ma'ana uwar ya'ya matan gida sai dai na kwana da ita shi ne take waka وسوء رواية في أبو جندل وسوء في أبو حمزة تقول لي مالي بق تتي مالي أبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد المدينة ليس لنا من أمرنا ما فينا وإنما نأخذ ما أعطينا أو رواية إنما نحن كالزرع لحاصلنا ونحن كالأرض لزارعنا ننبت ما قد زرعوه فينا وإنما تأخذ مطاعة تسي ما لأبي أنبتا وما لأبي جهدني لا يأتينا me ya samu abu jandar yake na ko abu hamza baya zuwa gidana Na girki na ne na wasa sai ya je makota yana kwana saboda yana yin fushi kada in na zo ya sadu da ni na ɗauki cikin haifa masa ya mace ta ce laisa lana min amrina na? ai mu mata ai abun ba a hannun mu yake ba wa inna ma na abudu ma umsina ai muka abun da maza suka ba mu aiki yake karba mace ta taɓa haihuwa ne daga shan ruwa sai wata kawai ko akwai wanda suke shan kunun zaki ta haihu ko akwai wanda ake masa kunun saniya ko kunun kanwa ta haihu ko akwai wanda suke tsabar cin tuwo suke haihuwa ba dole sai namiji ya haɗu da ita ba mace ta kafa haka kawai da kanta da kanta maniyin jikin ta haifar da ba sai ta haɗu da wani sai to yana abin da ake bamu ne muke fitarwa sai inna ma na nahnu kazzaki ne hasidina ai mu ba mu da abin da muke ba mu da wato bambanci sai dai muke da mai gona da ya je shuka ya zo yake girbewa duk wanda ya shuka jero jero zai girbe duk wanda ya shuka alkama alkama zai yanka duk wanda ya shuka shinkafa shinkafa zai yanka duk wanda ya shuka wake wake zai tsinka haka duk wanda ya noma gida gida zai gani ba yanzu za a yi ka je ka zuba gida da jero ko ka je ka zuba dawa ka ga shinkafa abin da ka shuka shi za ka samu tun ne za ka zama kana gaba da matarka don ta haifa muka ya'ya mata na jin yanki kwasu ko ya isa zargi zargi abin zargi ga wanda zai zo yana fada da matarsa saboda na haifan yaya mata annabawan Allah ma ya haɗa su da yaya mata su ne al'udwa abin koyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba ki Fatima ya ba shi zainabu ya ba shi rukayya ya ba shi wani kulfur duk wani ban ba mata ba ne aibu ne aibin yana mata ai da aibu ne da Allah bai hada manzon Allah da wannan yaya mata ba da wani bawan Allah wasu na cewa annabi shayu ne Allah ya ba shi yaya mata wanda ce rajul salih yaya mata Allah ya ba shi amma wannan mata sun ci sa'a a cikin su annabi Musa ya auri daya ulul azmi min ar-rusul ga kinan Allah ya bada labari a cikin alqur'ani ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نكفي حتى يفجر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا الصحابة استعجرهم إن خير من استعجلت القوي الأمين قال إني أريد أن أنصحك إحدى ابنتي هاتين على أن تعجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشك عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه wallahu ala ma naqulu wakil a dukkule saboda rashin lokaci annabi Musa ne ya fita wajen ruwan madayana sai ya tarar da mutane cewa suna ɗiban ruwa a bakin wata babbar rijiya a madayana sai ya karanta wasu 'yan mata guda biyu masu kunya Allah sa iyaye ya mata suna ji mata masu kunya ba mata marasa kunya ba wacce kaga tana haduwa da kai tana sai ta zo tsakiyar titi bakin hanya inda ake zama maza sai ta sai ta gyara sauran nan falau sai ta daɗa cewa saboda rashin mutunci ba sa yi sai ta zo tsakiyar maza sai ta jefar da gelanta kamar gelan ya faɗi sai wuyan ta fito bayan ta fito gashin ta fito tana tallata kanta ba irin waɗannan matan ba sai ka ga ka ta hau da mota sai ta tsallako lagazau lagazau yau kada yi za ka yi wallah ba ba wai ne ba ne wata ya so ka yi mata magana ne ko ba ta suke yi ba kuma idan sun zo tsallaka hanya da yanka lakakaf lakakaf lakakaf lakakaf dole ka tsaya ka kasa, birki ka jira ka kalle su sannan ka tsallaka matan wannan zamanin da yanzu mana ji ya gajiya ita ba za ta zaɓa ta kai ba magana da ana ba nan mai waya tana da magana da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai al'amura yana sunna ne ta da an san su da kunya na ta wannan zamani ba su ɗaukar hoto su saka waye? su ce ina ne to wallahi malam da ido na naji wata yarinya malam masha Allah tabaraka Allah ta dauki hoton kanta da kanta ta danna a tasu ta ce kasuwa ce kasuwa ce sa yanzu nan da zan bulayi na yi taje wayoyin sai na samu ko hotunan wadannan matan ina jin wasu kan ma ne ya ce me kuke so a nan musa sai suka ce mu zuwa muka yi muke ruwa mun zo ne muke ruwa a baban mu tsoho ne ba zai ke zuwa ke ruwan nan ba kuma mu ba za mu shiga cikin kurmutu ba dan Allah ma na ka duba tarbiyya in ma dai yanzu ne da tura ke wata mata su goma ka duba da zuwa za su shiga da su za a yi layi ba ga muna gani a jami'a ba a registration ana fa su a ma za a gabata rijistar ɗin musulmi ne shugaban jami'a musulmi ne na ɗaya mutum musulmi ne sai ka ga an hada in ka ware kai in zo ga ruwa dini gole ke zo kai kai ke ka ga wani kusa ka wata ba wasu yana wuri ba dini bane ba a haɗa maza da mata layi ɗaya. saboda kawai an ce kusa ba kun dalibai za a mutu registration a ga yarinya tana ta maka miji, na miji yana ta maka faɗa yarinya irin wannan iskanci da rashin mutunci da wulakanci والله ما اجت ابو جورا الا هو والله وانا ايش البيت لا تنير الساعه لكن الساعه كان هو 30 اللي بيحصل في بابا فذو كذونا شيء تمام وذا اجدا كان لم كانت من الاكل ادوك انت في اي شيء بقيو اكيد ان الله اكيد لا فوق اكبر طبعا لا ده تكتبوا بلا ما تكتبوا في الصباح كيف تنجم انا متاكد بصوره بكيل الله انما الله يجي ايوه مطوره ya gaji ya ce ku tafi gida ka haka ake so in ka gama ki tafiya ka taimake ka wani hajji da Allah da fara da Allah a ba a haka ka taimake ta mace ce tunda ta kare mutuncin ta kun gan shi ko kun gan shi ko kun je gan shi ko hajji da Allah gafara sauki nake ka taimake ta mana me za ka rubu shi ka ga ta a tasha ta ko kayan niki niki ya kuri ka taimaka mata yarinya ce budurwa za ta tafi kano iyayen ya sun haɗa ta da da wake da zigege da gero da kuli-kuli da waye da tsuntsiya tana ɗauka da kyar kuma ga harkar gudunci ta san yarinya ɗan mata sai a hankali ga shi dai ba za ba zai da tana ɗan jansa a haka tana kan jansa tana jan aji shi ma yana jan ta sai ka ce kin ga bari a taimake shi ba komai ai yan mata ne su dama ba ku ɗaukar buhu a kan ku <laughs> ai masu ɗaukar buhu sai matasa ai madaka dawa ka taimake ta wannan darasi ne za mu ɗauka malam waɗannan yan mata suka je gida sai suka gaya wa babansu suka ce gaskiya mun je mun ga wani mutumin kirki ya taimaka mana ya babu muna so ka ɗauke shi aiki a gidanmu ta dauke shi aiki su da kansu ya yi matan su ce dauke shi aiki sai baban ya ce ku je ku kira wani suka sake komawa wuri ne nisa ruwa madayana suka je suka kira adam musa da haka zo za a tafi tarbiyya ta musulunci annabi musa alaihi salatu wassalam ya ga suna tafiya suna gaba iska tana kada cikin ko mayafi ko zanin sai daga cikin su, sai yake su dawo baya shi zai wuce gaba amma su ta nuna masa hanya da dutse idan ya zo za a yi fada su ɗauki sai su jefa masa dama sai ya yi fada ya kai ne yanzu cewa za ki zo mu jera ko ba ki bane ba jerawa za ku yi ta tana kallon ta shi ko shi koma baya suka ce suka ba wa baban shawara a ɗauki musa aiki. ba. sai shi uban dattijan sai ke shi a nan wuta ga abin da kai wa ‘ya'yana na karanci ‘ya'ya mata amma yara ne ‘yan mata matasa inni uridu an unsi haka ihdab na sayya hatai ina so in aura maka ɗaya daga cikin ‘ya'ya na matan nan guda biyu amma da sharaɗin sadakin su shine ala an ta'ajura yi zamani ya rijar za ka yi mun aiki shekara takwas shekara takwas shine salati dattijan nan sai ya kara zo da bima ya ce fa in atmamta ajaran fa min indika da na ka cika mun shekara goma ma to wannan dai daga gare ka ne amma ba ba wuri da na tuka alaika riba ko da ke sanarta maka ba ya kai musa annabi musa ya ce ba ko ta tabi ni in sha Allah yace dattijan ka yace a musa ta tabi ni in sha Allah min salihin sannan za ka ne cikin salihan bayi كان موسى قال ذلك بيني وبينك أي من أجلين قضيته ولا الأول من المكان ميدة لا يجد زمة أي كتاء ولا مشكلة فلا بد أن عليه جد أبدا سوكا فوت كارا ثم فوت كارا وما طابقه والله على ما نقول وكيد أما بألا كين سيدا وانا أشور أن الشيء جاء يجاء لا يجاء يقول أن الهير بيسا يشيكنا سيدينا لها يا ما تالي الله يتوامي أدب الرزاء هل أن الموسى يتوامي أي في أجلال تسمى المسيح كما يأولي يرسى yau ga ta tsari a nan to ka zo kai ma ka dace. in ka ga wurin hidima ka je ka yi wataƙila su ba ka yasu ni dai ban gaba ba amma sai da ni da na faɗa ni daidai Allah ya ba mu dada wanda ne na kuskure Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ دكتور عبد الله المستقبل الكايا ناري كل إمام مسلم الجمعة أنا أصلي أطفال ممكن أقول لك الكايا كانوا Allah ta ka yafe hakika yin wayannan sakonni akwai bukatar su duka bebe tuwa a kunnuwan iyayen yara muna fata wayannan abubuwa da malam ya faɗi Allah ya ba mu iko aiki tarbiyyar yaran ba ta lalace muna fata Allah ya taimake mu wajen dawowar kamar insha Allah wa kuma wajen tambayoyi guda biyu wanda ba zai amsa amma kafin nan sanarwa ta farko shi ne saboda malam yana da karatu a kan wanda ake sawa suna fili na a kafin jana'i a gobe ake gabatarwa karatu da aka ce za a yi mata ana sanar da magidanta da iyaye cewa gobe za a fara karatu sha Allah karfe tara za ka muna fata za ka gaya musu su fita masallacin Usman bin Godiyo da ke makarantar sakandare bayan wannan akwai wasu da bai guda biyu a hannuna wanda ya magani suka ce a gabatar a matsayin wato kayan sayarwa ga wanda suke bukata littafi na farko illolin shaye-shaye a an gata addinin musulunci duniya ma'ana kiwon lafiya yi bashir ɗan malamadori a kuma umar naira ɗari uku da littafi na biyu wane ne miji na gari shi ma ya ne mawallafin ne kuma naira ɗari biyu kaga wani irin littafan nan sun ci karo ko sun yi daidai da irin abubuwan da ba da ya ambata a cikin nasihohin sanarwa muna fata Allah ya ba mu da shi. Akwai hukumar akwai wasu tambayoyi guda biyu ɗaya ta da nan ba da wasu kalmomi da ta ambata ɗaya kuma saboda yanayin yadda na ga rubutun ke da sha'awar malam ya a kan tambaya tambaya ta farko shi ne dangane da ɗayaye da dukiyar mahaifinsu wato dan da aka samu yana sace dukiyar mahaifinsa ƙarshe sai ta kai saboda satar da yake ya zama shi ne mai dukiyar mahaifin ya kasance mene ne hukuncin wannan sata da kuma dukiyar ciya da zama kyauta gaskiya ne irin waɗannan matsaloli suna faruwa yau da gobe a samu mahaifi allah ya rufa masa asiri yana da ɗan arzikinsa daidai gwargwado kuma allah ya haɗa shi da ƴaƴan kasiyoyi da beraye masu yi sata sata ce da satar kayan makoci da satar kayan aboki da satar bare da satar kayan goma duk sunan su tsada kada wani ya taba tsammanin cewa za a ba shi matawarar cewa halal ne ya saci kayan ubansa dukiyar ubanka ba ta ka don kuma kai kaɗai ba ne ɗansa kuma sai in ya ɗauka ya baka don haka wanda yake ɗiban kayan mahaifinsa yake sace kudin mahaifinsa har a kai da shi ɗin ɗan yanzu shi ne mai kudin mahaifin ya talauci saboda wasu da ɗan zamani ne yana yin sata ta zamani to sunan wannan ɗa ɓarawo wasariku wasariƙatu aidiya kuma jaza'an bima kasaba da kana min Allah insha Allah idan ana shari'ar musulunci sai a kama shi a kulle hannunsa dan ku ya yi sada a nan muke so ja hankalin mutane ku daina yaudara kanku ku gina alheri wa kanku jawaban da muka yi da maganganun da muka faɗa su sun zama cewa wani hujja a rayuwa wannan duniyar ba ta tabbata wallahi nawa ne suka haɗa kuɗin suka tara dukiyar suka gina gidajen suka hau motoci suka auri jajayen mata suka gina gidaje a cikin cikin a suna yawo a kasashen duniya da kashin ciwo ya buge su suka dawo gida ta zauna ba su san kusa ba kuma mutuwa ta dauke su yi hawalu hankali da bin kusuri mutakarfatin ila mai jin turami wa zama da mafi mahjuran wahida a haɓa fiye shuhubun ɗin jawabi kan kana zaune kana cikin wadata kana cikin rukun asiri kana babban gida babban fiye lokaci ya zo haka za su yi shuka mutuwa ta zo ta sarfe ka duk sun da ne daga wannan gida jefa ta a wani israeli gidan kasa permanent hours permanent waɗannan gida da muke ginawa ya temporary hours ya nan permanent permanent wannan gidan kasa sai an zalazala ku wa an yi ku wa an yi ku ƙarar da kuma a je a afkata tashin hankali da fitar hankali da kai tambayoyi da fadayi da kenan za ka fara tashi cewa ka shiga matsala malam dan wuta tun da ke kabarin zai gida da shi shi dan wuta ne wannan zaman jiran kawai zaman tashin hankali kamar Allah ta shi yama ya yi ta san wuta ne saboda bala'i da zai tafi to ta da haram kudin uba da kudin waye duk ɗaya ya tambaya ta gaba kusan ba ta da nasaba da abin da malam ya yi amma shi duba da halin da take ciki na yankarwa a kan irin wa'annan zantuka zan buƙaci malam ya zai yi tsokaci a kan tabbayar da shi malam assalamu alaikum muna maka fa barka da zuwa da kuma fatan alkhairi Allah kuma ya mai da gida lafiya shi ina so a yi mini bayani dangane da wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ra'ani fi manani fa sayarani ya kamata tambaya ta farko me annabi yake nufi da wannan hadisi kamar da ya bari ya malamai suka fassara wannan hadisi sannan na ƙarshe zai yiwu a gaiki a zahiri ba a mafarki ba wannan tambaya ce mai kyau na farko bari mana shimfiɗa ne ke bikin wajen gane hadisin da yake sa gaba hadisi dai ingantacce mazala ce man yara man ra'ani fi manami faqad ra'ani haqqan haka ta ne fada babu tirmidhi da sauran malaman hadisi sun ruwaito hadisi ganin annabi a mafarki da ganinsa a abu ne guda biyu wannan ya gan shi ido da ido ba mu da matsala sahabi da shi kuma ya imani wannan ya gan shi a mafari zai iya yiwa shi ya gani zai iya ba shi ya gani ba to amma annabi cewa ya yi fakadar ali haƙƙar hakika ya gan ne da a hadisin ni da sani kenan ba cewa ya duk wanda ya ganda a ne to ko lalle sai ya ganda a barci a duniya ba kai fada ba ko ya faɗa aka to hadisin ma ba ingantacce ba ne mu jaba a kan hadisin ingantaccen akwai mutanen da suke cin kasuwa suke cuwa-cuwa da ganin annabi da yin tsirrai da ganin annabi suna nan da yawa A nan ya ce a cikin hadisi wanda ya ganna a mafarki hakika ya gani sai malamai suke fassara hadisi kamar yadda ya tambaya duk wanda ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to malamai masana annabin da suka karanta annabin a takarda to sai ya zo ya musu bayanin ga yadda ya gan shi da sifar da ya gan shi da kamar da ya gan shi da tsoron da ya gan shi da yanayin da ya gan shi in sun ga bayaninsa ya dace da abin da ya zo a riwayar hadisi to sai a ce shi ranka kaga annabi amma fa ganin annabin baya nuna cewa kamu wancan kamu wancan kamu wancan ka dai samu falala Allahu ko wani ya dauka cewa duk ya ga annabi ya fito na mutane dan kuwa abubuwa da yawa sun faru bayan annabi ya bar duniya amma da akwai ba su kai shi ba kuma kai ka san cewa da akwai sun fika mana lafiya misali ba an zuwa yin rikici a kan halifanci ba bayan ya bar duniya sai daga ba aka zo aka yi wasu yana mukar mu baya me yasa ba su yi mafarki da manzon Allah ba a lokacin yake musu kuje kuje ku kaza saboda a yanzu an sa mutanen da mutum kawai sai ya zo da rawanin sa yaki talatin da bakwai ya rike tarbiyyar duhu sai ya zauna ya miƙe gaba ya ce ya ga annabi kuma wani annabi ya ce masa kaza ya ce masa kaza kafin na zo kansu me yasa waɗannan abubuwan da suka yi ta faruwa aka yi kai shi akan halifanci waye zai zama halifa ne zai samu sai mafarki da ganki ya nuna musu ga yadda za su yi ba ka ji daya bayan wannan akwai lokacin da na da ta je yaƙi yaƙin jamal wallahi daga kan wuce aka zunguro ta mana na na aisha matar annabi aka zunguro ta ta bado kasa wani abun ya kada hankalin bai an tsorata na na aisha da manzo Allah aka tambaye shi a duk duniya wa ka fito yake aisha aka ce masa a cikin maza ba yake babanta hadisi Abdullahi dan Amr hadisi Bukhari me sa ba a yi mafarki ba a lokacin aka ga annabi yake kaza lokacin da Ali bin Abi Talib zai hawo mulki sayyidina Usman bin Affan a garin Madina sai da yake ku kwanaki an tsare gidansa an kewaye a matsayin sa na Amirul Mu'minina sallah baya iya fita wallahi Ali yake yin limancin sallah wasu azzalumai daga daga daga Masar daga ina ne Iraki sun taho sun ce wallahi sai sun kashe Usman bin Affan yana musu mulkin zalunci yana musu kuma ita maganganu na banza da kayya wallahi wala gida suka tsallaka gidan Usman gida suka haura suka tarar da sayyidina Usman yana karatun alkur'ani suka kwantar da shi suka masa yankan rago yana azumi a wannan rana matarsa na'ila ta zo za ta kare shi suka tare hannunta me yasa duk ba su mafarki suka ga annabi ya ce kaza ba malam sai ta ga maka kistoshi da suke dafa ruwa suke dafa ruwa daga nan har asuba wallahi kuma ba a ga annabi ba kai za ka sha wahala ma kafin a baka labarin cewa wani daga cikin wai sahabbai wai ya ce ya kuma mace ya hada da annabi ko ya ga manzon Allah in kirki ne in mutunci ne in wajibtaka ne in ilimi ne in tsoron Allah ne waɗanda ba su yi mu ba to sai mai sa mutane ya san suna mana kariya da su cewa sun ga annabi ya ba su wani abu to a dai ka ga annabi babu inda aka ce a shari'a dan ka ga annabi ya ba su wani abu ka zo ka gaya mutane sabanin abu da ya bai sha annabi ya ba da komai ba abin da ya bari to in ma ta ganci ya ba ta wani abu dole abin ya zama to abin da ya faɗa ne amma samo ba zai yi ba in ba a ce wani za a wani shari'a da mafarki ba to a nan gurin waye ne yake mafarki ya zaɓe da gaske wanda aka duba siffofin annabin aka tabbatar ya dace ko kuma ya taɓa rayuwa da annabin ya gan shi ya dace bari buga mana misalai akwai wani wanda yake ya mafarki ya ga annabi aka ba ka tambaye shi to ya ga masa yace wallahi na gan da atamfa atamfa ba atamfa ko ba wani yace ya mafarki ya ga manzo Allah aka ce ya yake yace na gan da manyan manyan tsago irin da yarbawa a fuskarsa yace yace yace yace yace wallahi kamar su zai da yarbawa ba yarbe Allah ya kara wa yarbawa da muka da daraja amma annabi ba yarbe ba ne kamar yadda kuma ba hauke ba ne yanzu irin wannan mutane ana kyale su ka ga dai da ba kai ya ga annabi alwayar wa ta'ala ke fa inna shaytana la yatamassalu bi Shaidan baya daukan kamata da mutane ba su gane hadisin ba su abin da suka ɗauka cewa shaidan ba zai iya zuwa da kamar wani ya ce shi annabi ba ne ba da ake nufi ba shaidan da ita ne ya sati kamar annabi ya sato kamar annabi exactly ya zo ya nuna kan sai ce shi annabi ne bai sai ma ba amma shaidan zai iya zuwa ya ɗauko hoton abuja ne cewa ne zai iya ɗauko maka hoton wancan manomi ya ce ma a ne zai ɗauko maka hoton wancan balarabe ya ce maka annabi ne to abin da mutane ba sa ganewa ne ke nan akan hadisi to galiban wasu waɗanda suke mabarci suke ga annaban sai ka ga wani balare ne shi nan zai kawo su ce musu ga annaba nan an kewaye shi na gan shi da farin kaya kuma wallahi ma na gama wato wato ma na ga tago a ta kaza kaza kaza wani ma ya ce dan baki wani ne dan bari shi ba baki ba shi ba bari ba kariya kake ba haka annabi yake ba shi ba wanda yake morewa yake so ya san ya annabi akwai wani littafi mai kyau sunansa a shama'il muhammadiyya hmm. na imamu tirmidhi a duniya ne insha Allah don halaka samu littafi da ya yi bayani jalla jalla jilla jilla dangane da wannan Allah harshensa gashin jiransa ƙirjinsa, yatsun hannunsa yatsun kafarsa bakin shi girman idansa yawan gashinsa kaurinsa tsawonsa farinsa haskensa zamansa kwanciyarsa fadakarsa Allah shi dan imamu sirri shi ya bayani da lalala to wanda yake so ya san hakika na annabi ya je ya karanta wannan littafin in kai mafarki sai ka zo ka ba mu labari amma wani sa da tsarani ne ba tsarani mushiriki ga bid'a ta kawo gayanka Allah ma ba wani damuwa ya ta ba wai sai mutum ya zo ce wai ya da abin ai da muka haɗe shi ni wallahi na ma samu da shi da ta mai ta samu wallahi ya rawa da salati ni wallahi ya samu kullum ana kwanta sai na yi isra'i dubu ɗari bakwai da hamsin sai ya yi ce wallahi wanda uba yadda za a yi ba su yi isra'i dubu ɗari bakwai da hamsin kai bari ga mutu. yanzu ba akwai wani kasar da ake yawo da shi wata mata wai tsayyada yari ya ce ba karama budurwa saboda yadda hankali da ake da sauran ka da ita ka cewa ne ma addini ka da shi wallahi wata yana karama ce Allah ya mun ta fito da zama shemu da tsanin yammaci sai na ji layin unguwarmu yana ƙarshi ta ce yadda aka yi an yi wani babban bako a nan a kan tafi a rediyo a siyasa mutane ina tahowa a jirgin wata kuka sai ga wani mutum da gashi da farin kaya sai kan shi ne ina zuwa wallahi sai ne kici mutum a shi ya rasu da tsari na duk na ne da shi sai ke so sai da abin da nake so na gyara menene ke da auren nan ba miki ki bari na canja miki da za ki aura kuma ya ce min kaza ya ce min kaza a ranar ni ban ke bacci ba wai wannan fa zuwa ake tana ba da labari wasu kanti ba daga ku suna na'a sayyada na'a sayyada awa awa aka maka ba ina, ina, ina, ina, ila akwai labarai masu tarin yawa akan wannan da wasa da hankalin mutane da ake kuma yanzu wajen kira ina so ku gane wallahi da awar kuna ba ta yi nisa shi wannan tatsuniya ba ba wanda zai yi kada wata wanda ya zai a ta fannin ku akwai mutane da suke wannan da a wani sun gama san Allah sai mutum ya zo ya zauna yana cewa kuka mutane wani ya gama san Allah wai ka zo ya baki albarka kuma in ka tashi tun za ka tashi ya sa sadaka ya dama ba kanka kuma yana cewa na sadaka ta ga ake sadaka sai karba wani ya ya ce ba to kai kan tunda ka zama da Allah ai ya ce ya baka hukunci. me yasa ba kai ba kuɗi ba to ba za mu yi da wannan wasan hankali ba to dole ne dole ne ya kama Allah ya kamata a dora shi akan sikeli a tabbatar shi ya ga shi gobe da shi ba kuma ka ga shi ba ba za ka ga wannan sabon abu ba dan al tabbata akmaltu lakum dinakum wa tafaddala Allahu akbar alaikum ni'mati wa raditu lakum al ba jiya. babu wani sabon addini ban za a kawo mata shi babu shi wallahi ba wani zikiri ba wani tasbihi ba wani salati ba wani komai an gama yana nan a rubuce ka hana ni karatu ka mun tambaya da kyau bari da ka sa aka insha Allah abin da faɗa na daidai Allah ya mu dada da kusuri Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الشيخ دكتور عبد الله عثمان درسي عمل الفترة الخير shugabannin kungiyar jama'a da zai shayar kamar da suna na karamar hukumar haɗiga da na ga da wasu na wannan wuri kuma sun yi da lokaci a yi wa jama'a fata a kai abin da muke karantar da jama'a wannan karatu na mata yana nan a gobe insha Allah bayan shi akwai karantuka da yan uwan mu da su shaba dai a masallatai a tsawon wannan mako akan matsala da ya ji sannan akwai unguwanni da wuraren yan talla da sauransu za mu kewaya domin ba da ita wuce da hijabi don karɓar kamar da yan uwa da muna fata Allah saka mana da alkhairi Allah ya kuma da alkhairi a wannan kasa samu Allah kuma ya cika Allah ya ba wa shugaban mu lafiya da sauran marasa lafiya سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك السلام عليكم ورحمة الله